Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata takwas ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da da ashirin uku To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. Wani babban jami'in diplomasiya wata babbar jami'ar diplomasiya Amurka ta ziyarci kasar niger domin tirsasawa sabuwar gwamnatin sojin kasar da su mai da zababben wato hambararren shugaban kasar kan karagar mulki. Masu aikin ceto a garin Paxnov da ke gabashin Ukraine na ci gaba da tona barakusan gini na gine-gine da dama da tagwayen harin da Rasha ta kai a jiya Litinin ya lalata inda akalla mutane bakwai suka rasa ransu. kasar china na ta nemi philippines da ta cire sansanin sojin ruwanta daga bangaren da ake takaddama a kan shi a yankin kudancin kogin china kanin labaran kenan a babin rahotanni za a cewa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar niger sun nada ali muhammad lamin zain a matsayin firaministan gwamnatin rikon kwarya da suke shirin kafawa to ko me jama'a ke cewa mutum ne wanda bai da alaka takamaimai da siyasa siyasanci mutum ne wanda bai da matsala da mutane haka na rayuwa. Za kuma a ji abin da wasu masana harkokin sufurin jiragen sama ke cewa dangane da rufe sararin samaniyar kasar Nijar da sojojin da suka yi juyin mulki suka yi. Bayan nan kuma za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta tabbatar da sunayen ministoci 45 daga cikin 48 da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya mika mata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin Yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa hawa Sharif. wata babba jami'ar diplomasiyyar amurka ta ziyarci kasar niger domin tilastawa sabuwar gwamnatin sojin kasar na same da zababben shugaban kasar bisa karagar mulki karamar minista harkokin cikin gida mai kula da sha'anin siyasa victoria nuland ta faɗa ta kafar sadarwar twitter cewa ta je birnin yamai ne domin bayyana tsananin damuwa game da cikas ga tsarin dimokuraɗiyya da juyin mulkin ya haifar da kuma bukatar mai da ƙasar bisa tsarin doka a jiya litinin nulan ta shaida wani taron manema labarai cewa ta gana da wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban tsaro brigadier janar musa salo barmo da wasu jami'an soji uku a yayin ziyarar tata inda ta bayyana tattaunawar su a matsayin ta gaskiya da gaskiya wadda a wasu lokutan ta kasance mai wuyar gaske ta ce jagororin juyin mulkin sun hana ta ganawa kai tsaye da hambararren shugaba muhammad bazum da iyalin shi da shugaban juyin mulkin janar abdulrahman tiyani masu aikin ceto a garin Popskov da ke gabashin ukraine na ci gaba da tone baraguzan gini na gine-gine da dama da tagwayen harin da rasha ta kai jiya litinin ya lalata inda akalla mutane bakwai suka rasa rayukansu garin Popskov ya wato da ke yankin dosnek wanda kasance wuri mafi fama da munanan hare-hare tun bayan da rasha ta kaddamar da harin ta akan ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 gwamnan donetsk Pablo Krivdoko ya ce tagwayen har-haren an kai su ne minti 40 tsakanin juna wanda ya lalata wato gidajen zaman jama'a da gidajen sai da abinci da shaguna. a da wani ofishin gwamnati da kuma wani otel da ya yi suna wajen samar da masauki ga 'yan jaridun kasashen waje daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da wani ma'aikacin ba da taimakon gaggawa da ke aiki da gwamnatin yankin donetsk akalla mutane 25 sun samu raunuka daga tagwayen har-haren a halin yanzu ma wasu mutum biyu sun mutu sakamakon harin rokoki da rashin takai a ƙauyen kurliyaka da ke yankin kifriyans tuma Dalla. kafin ku ji ƙarashen labaran za mu fara kawo muku mu na farko. Sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar sun naɗa Ali Muhammad Lamin Zain a matsayin firaministan gwamnatin rikon ƙwarya da suke shirin kafawa. A daidai lokacin da karamar sakataren Amurka mai kula da harkokin siyasa Victoria Nuland ta kai ziyara a Nijar da nufin share fagen sulhun ta bangarorin da ke takaddama sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa zababben shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. wakilin murya amurka ya mai silamu mini barma ya aiko mana karin bayani har yanzu zuwa jiya litinin bakwai ga watan agusta ali muhammad lamin zan shine wakilin bankin bad ko kuma idb a chadi jigo a jam'iyyar MNCD nasara sabon firaministan gwamnatin mulkin sojan ta Nijar an haife shi a 1965 a Zandar. ya rike mukamin daraktan fadar shugaban kasa a zamanin marigayi shugabatan jamamadu a shekarar 2001 kafin daga bisani a naɗa shi ministan kudin kasa a shekarar 2003 ya karanci harkokin kuɗi da hada-hadar banki a cibiyar sefef ta birnin marseille na ƙasar faransa inda ya fito da digiri na uku a cewar shugaban kungiyar voix de saint nasir saidu na ɗinzen abin farin ciki ne a bisa wasu dalilai mutum ne wanda bai da alaƙa takamaimai da siyasa siyasanci mutum ne wanda bai da matsala da mutane haka na rayuwa domin abin da ake cewa na kusa ga jama'a shi ne kuma yana da ƙwarewa sosai a hulɗa ta waje ga matsayin da yake rike da shi a yau zai ba shi dama na yayi amfani da tashi hulɗa tashi sanayya da ƙasashen waje a samu a samo kuɗaɗen da ya kamata a samu da na cikin gida waɗanda ya kamata a motsa saboda a huskanci wanga al'amari na tsaro saboda a biya bukatocin ma'aikata musamman salari wanda an ka san wani biyana wuya a cikin irin rikon kwarya kamar haka. Shirin kafa gwamnatin ta rikon kwarya na gudana a wani lokacin da Amurka ta kaddamar da shirin samar da hanyoyin warware kullum da ya sarke a Nijar. Mafarin aiko da karamar sakatariyar gwamnati Victoria Nuland a nan ya mai. Ga abin da ta bayyana a taron manema labarai. We wanted to speak frankly um, to the people responsible to this challenge to democratic order. ta ce muna so mu yi magana ta gaskiya da masu hannu a wannan al'amari na kalubalen da demokradiyya ke fuskanta don duba idan zai yiwu mu zakulo hanyoyin warware wannan kikikaka ta hanyar diflomasiya. What is at stake in our relationship Victoria Nuland ta ce sun gana da hafsan hafsoshi janar Musa Sallau Barmu don sanar da shi abin da ke tafa da ita sai dai an fuskanci turja dangane da ainihin abin da ake fatan ganin an cimma. Before we arrived and throughout the day for an opportunity to meet with President Bazoum ta ce kafin mu iso mun buƙaci a ba mu damar ganawa da shugaba ba bazum don mu yi magana da shi gaba da gaba mu ji ta bakinsa game da mafitar wannan al'amari amma ba mu samu ganinsa ba haka kuma mun buƙaci a ɗauki matakin inganta yanayin rayuwa a inda suke tsare da ɗansa da matarsa domin suna cikin mawuyacin halin rayuwa sannan ba a ba mu damar ganin cani ba wato shugaban sojojin da suka yi juyin mulkin To amma mun yi magana da barmu a game da zahirin matsayinmu a wannan al'amari. Aiki ne mai wuya amma kuma wanda ke da mahimmanci sosai wajen magance sarƙaƙiyar da aka shiga. Um, so we were left to have to depend on Mr. Barmu to make clear again what Wata tawagar haɗin gwiwar jami'an gwamnatocin mulkin sojan Mali da Burkina Faso ta yi rangadi a nan ya mai a yammacin jiya domin baiwa takwarorinsu na Nijar abinda aka kira goyon baya a wannan lokaci da ƙasashen duniya suka sako su gaba sanadiyar yiwa demokaradiyya karan tsaye. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za a ji matsayin ƙwararru kan rufe sararin samaniyar jamhuriyar Nijar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. China ta nemi Philippines da ta cire sansanin sojin ruwanta daga bangaren da ake takaddama a kan shi a yankin kudancin kogin China. Bukatar da China ta sanar a yau talata ta zo ne bayan kwanaki uku da wani jirgin masu gadin tekunta ya harba wani babban harsashin ruwa kan sansanin sojin ruwan Philippines da ke tafiya a kan ruwa zuwa wurin da ake ce ma Thomas Shore domin kai wasu kayayyaki. Manila ta ce abinda masu tsaron ruwan na China suka aikata ya hana ɗaya daga cikin ƙananan jiragen ruwan takwarorinta na philippines daukar kaya na bukatun yau da kullum ga dakarun da ke gadin jirginta a bangaren ruwan na thomas shore ma'aikatar harkokin wajen china ta fitar da wata sanarwa da ta yi kira ga philippines da ta gaggauta cire sansanin sojin ruwan nata daga thomas shore don barin wurin a yadda yake a baya amma mai magana da yawun hukumar tsaron philippines jonathan malaya a jiya litinin ya ce philippines ba za ta taba watsi da sansananta da ke thomas shore ba laifuffukan yaƙi da sojojin myanmar suka aikata da ya hada da jefa bom a kan farar hula ya kasance wani mummunan lamari da ke ci gaba da faruwa kamar yadda wani rahoton wani ayarin masu bincike na majalisar ɗinkin duniya da aka buga a yau talata ya sanar rahoton na tsarin bincike mai zaman kanshi kan myanmar wanda ya duba laifuffukan da sojojin suka aikata tsakanin watan yuli na shekara ta 2022 da yunin shekara ta 2023 ya ce akwai kwakwaran hujja da ta nuna cewa sojojin na myanmar da 'yan koransu tsagera masu rike da makamai sun aikata laifuffukan yaƙi irin na rashin imani rahoton ya ƙara da bayyana kisan farar hula da tsara abokan faɗa cewa na daga ire-iren laifuffukan da sojojin suka aikata a jiya litinin wasu kamfanonin sadarwa biyu sun goyi bayan kamfanin tiktok a karar da aka shigar wadda ke neman hana aiwatar da dokar jihar montana da ta hana amfani da tsarin aikewa da sakonnin bidiyo na kafar kafin dokar ta fara aiki a ranar 1 ga watan janairu net choice babbar kungiyar kasuwanci da ta hada da manyan kamfanonin sadarwa hukumar kula da ayyukan ci gaba sun bayyana cikin karar da suka shigar cewa yunkurin jihar montana na yanke mutanen montana daga amfani da kafar sadarwar tiktok ya nuna yin watsi da ko'in kula ga manufa ta tsarawa da kuma amfani da intanet labaran duniya aka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Masana sufurin jiragen sama sun bayyana yadda suke ganin rufe sararin samaniyar Nijar zai shafi wasu daga cikin kasashen yammacin Afirka da ita kanta Nijar in ta hanyoyi da dama. ranar Lahadin da ta wuce ne sojojin da suka yi jin mulki a Nijar suka sanar da rufe sararin samaniyar kasar abin da ke nufin jirage ba za su iya shawagi ko kuma wucewa ta Nijar ba. Masanan na ganin za a samu ƙarin kuɗin jiragen sama saboda zagayen da za su yi yayin da ita kuma Nijar za ta yi asarar kuɗin shiga. Ga rahoton da wakilin ah, Hamid Mahmud ya aiko mana. dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da kungiyar ECOWAS da wasu kasashe yamma na ƙara ƙazanta sakamakon kifar da gwamnatin Muammar Bazum da sojoji suka yi lamarin da ake fargabar zai iya jefa yankin Sahel cikin ƙarin rikici. A ranar Lahadi ne dai sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar suka sanar da rufe sararin samaniyar ƙasar abin da ke nufin jirage ba za su iya shawagi ko kuma wucewa ta Nijar ba. Sun ɗauki matakin ne bayan su yi zargin cewa kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS na shirin kaiwa ƙasar su hari bayan wa'adin da ta basu na mayar da Muhammad Bazum kan mulki ko su fuskanci karfin soji. Ana fargaban rufe sararin samaniyar za ta sa jirage su rinka yin zagaye lamarin da zai iya haifar musu da sabbin kalubale. Masana sufurin jiragen sama sun bayyana yadda suke ganin rufe sararin samaniyar na Nijar zai shafi wasu daga cikin kasashe yammacin Afirka da ita kanta Nijar. Salfu Manzo masani ne kan abin da shafi sufurin jiragen sama. sararin samaniya ai asara ne ga Nijar tunda an san jiragen da suke shigowa safarin jirage da suke shigowa da wanda suke huce mu kai duk jirgin da ya huce saman kasar ka akwai kudaden da ake zuba ka dukkan jirage abin alherin da suke ka a cikin kasashe sai Allah san bakin su kenan wannan mataki ne wanda ya kamata eh, eh, a diba shi riya wannan bai haddasa mana ba alheri jirage duka sun yi zage sun cin suna wajen Nijeriya Benin sun kewaye duka jiragen da suke bi na Nijar da ya ja haka ya kawo mana adal sufurin jirgin tuni dai kasar faransa da wasu kasashen turai suka soma kwashe 'ya'yansu daga kasar domin gudun abubuwan da ka iya zuwa su dawo to sai dai abin da ake fargaba shine a hali yanzu bayan rufe sararin samaniyar akwai jama'a da dama waɗanda suke so su koma kasashen su amma babu damar hakan duk wasu baki da suke kasar da kuma 'yan makaranta da suke karatu da mazauna kasar waɗanda ba 'yan kasar ba su ma hakan zai shafe su akwai ma wanda suke so su tafi wani gurin ba sa iya ba tafiya ga wani ga lokaci mutane nan wa'adda kai suna jibge ko wasu kasashe wanda suna so su ta yi su huta ko su taho da wani kayayyakin arziki ko su yi su sai da wani abu ko su ta yi cikin bulaguransu sun kasa yi kenan ya kawo matsatsi kwarai a cikin wannan tsarin tuni dai masanan suka buƙaci ga jagororin juyin mulkin da su buɗe wasu ƙasashen da suke hulɗa da su sararin samaniyar domin gudun faɗawa cikin wasu sabbin matsalolin na daban. Ya kamata dai a diba a gani ya ne ya kamata a ɗaga ko da zuwa lokaci-lokaci a ɗaga espaskin a ɗaga sararin samaniya inda za a samu jirage tunda da deja yanzu eh, in ba suhurin ba muka bubbuɗe a wani guri eh, kuma matsala da akwai kenan kamar Nijar kin ta bude sararin samaniya ta da jiragen da za su fito daga su Mali su Burkina muna hudda da su umma amma aka ce duka da tankin da ko ina ari nan ne matsala a gare mu. Akasarin jiragen da za su fito daga Turai ko kuma su tsallako Baharum kuma su nufi Najeriya ko Kamar ko Jamhuriyar Benin da wasu kasashe yammacin Afirka suna ratsawa ne ta Nijar. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud yanzu kuma sai Najeriya da malisar Dattawa ta tabbatar da sunayen ministoci 45 daga cikin 48 da shugaba Bola Tinubu ya mika mata. Tabbatar da hakan ya biyo bayan nazari da amincewa da waɗanda aka nada a wani zama mafi tsaho da majalisar ta yi a cikin watanni biyu da aka kaddamar da ita. Amma wani kwararre a fannin siyasa na cewa siyasa ce kawai ta taka rawa a zaɓo ministocin ba kishin ƙasa ba. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana. Aliu Sadi Abdullahi, representing Niger State, is hereby confirmed as the minister of the government of the Federal Republic of Nigeria. Those in favor say aye. Those against say nay. The ayes have it. Shugaban Majalisar Dattawa Goswill Abadio kenan a lokacin da majalisar ta amince da ministoci 45 cikin 48 da ta kwashi kwanaki takwas tana tantance su. Majalisar ta amince da tsofaffin gwamnoni hudu ciki har da tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike da tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle da na jihar Oshun Boyega Oyetola Bola da Muhammadu Badaru na jihar Jigawa. Haka zalika, majalisar ta amince da ɗan uwansu Ibrahim Gaidam wanda ya fito daga jihar Yobe kuma ya taɓa zama gwamna, amma ta ɗage tabbatar da sunayen mutane uku da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufa'i da tsohon sanata daga jihar Taraba Sani Ɗanladi da kuma 'yar jihar Delta Madam Stella Okotaitaye. Sanata mai wakiltar jihar Filato ta tsakiya Diket Plan ya bayyana dalili. Mutane uku kuma a cikin waɗanda aka kawo mana sunayen su ba mu amintar da su ba domin akwai security clearance da za a masu so 45 mun clearing mun confirming din su za mu koma kuma mu adapting domin a doke votes and proceedings namu don a kai ma shugaban kasa shugaba tinubu ya mika sunayen waɗanda aka naɗa ne a wasu wasiƙu guda uku daban-daban ga majalisar a ranakun 28 ga watan yuli sai kuma ranakun uku da hudu ga wannan wata na agusta da muke ciki Amma ga sanata mai wakiltar jihar Bauchi ta kudu Shehu Buba Umar ya ce komin yawan ministoci da shugaban kasa yake so ya naɗa alamu ne na ci gaba. Hakan ma ci gaba ne domin za a samu isasshen wakilci. Misali yanzu jiha ta ta Bauchi an samu ministoci biyu. Muna da minista daga Bauchi ta tsakiya Professor Ali fati muna da minista daya daga Bauchi ta Arewa Ambassador Yusuf Tugga. An samu wakilci kusan kowace bangare kuma za ku ga cewa yawanci jihohin nan wa'ansu mutum biyu aka kawo. So ko da ma ana ganin cewa akwai kalubale na biyan albashi ko kalubale na rayuwa hakan ma akwai ci gaba kwarai da gaske kuma mun yi maraba da haka amma ga kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr Faruk Bibi Faruk ya tsokaci ne akan batun cancantar waɗanda aka tantance su domin zama ministoci inda yake cewa ba maganar san kasa da kaunar kasa da tsayawa a biwa kasa hidima shine na karshe a tunanin da ake tunanin da cikin majalisa haka yake tunanin masu zabowa haka yake tunanin cikin siyasa haka yake ana ɗaukan mutum ne saboda a biya shi ladan shi eh, na takawa siyasar da ya yi ko kuma zai yi amfani a tafiya ta gaba a takawa siyasar da ake tunanin za a yi ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau. Bayan kammala aikin tantance ministocin sai majalisar dattawa ta naɗa kwamitoci waɗanda za su gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa saba'in da uku. Majalisar ta fara hutu a yau ɗin nan har zuwa ranar da shida ga watan Satumba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ja makon da ya gabata mun kawo muku kashi na shida na tattaunawa da wakiliyarmu madina dauda ta yi da wasu shugabannin kungiyoyin manoma a najeriya da suka koka kan rashin samun tallafi da tsohuwar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta bada umarni a basu amma tallafin bai kai gare su ba sai dai sabon shugaban kasar bola ahmed tinubu ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya. Wani mataki za ku ɗauka yanzu wajen taimakawa 'yan ƙungiyarka na wajen samun tallafi shin wurin gwamnati za ku koma da ƙwambarar ku ko me kuke so ku yi wajen taimakawa wannan ƙungiya? To matakin da muke ɗauka gaba biyu ne. Na farko muna duba kamfanoni masu kuɗi a hannu wanda suke so su sa hannun jari akan wannan harka ta sana'ar kiwon dabbobi bugu da ƙari ita gwamnati ba za mu yi ƙasa a gwiwa wajen binta ba sau da kafa na ganin cewa ta ba mu abin da ya kamata ta bamu don ya tabbatar da harkar kiwon dabbobi da noma ya samu cigaba. gaba. Kinga babu yadda za a yi a arewacin Najeriya a ce in ba a samar wa dabbobin nan abin da za su ci ba mun ci gaba kuma a nan dabbobin su akwai ciyawa irin su bracharia irin su nafiya irin su faradao irin su burgu dukuna nome su duka su akwai su yanzu ni ina da sample din su a wuraren da na ajiye a dan wuraren da na ajiye iri don samun a shuka ina da su saboda kiwo wannan su ne za su ba dabba nama su ba ta nono su cika ta da wuri to amma muna buƙatar gwamnati ta shigo saboda tona rijiyoyi wurin mu ba kogi amma inda famfunan nan aka yi famfuna da za a sa a gonaki manoma za su noma ciyawar ciyawar na duk sati biyu in ta fito kayan ke kanade sati biyu ta sake girma kayan ke kanade to yunwa ba za ta shigo ba To Hajiya Amina bari baki dama ke ma ki bamu a takaice abubuwan da kike ganin ya kamata ki yi saboda tallafa wa kungiyarki da yawan mata da kika ce kina da su har kusan dubu ɗari takwas. Masha Allah abun da yanzu dai muke kokari mu ga mun gani tun da shike shi wannan gwamnatin na alhamdulillahi na shi shugaba Bola Ahmed Tinubu. ya yi magana sosai taurin anniyan shi na wurin haɓaka harkan noma. so kuma ya yi alkawarin cewa zai shigar da mata duk cikin al'amuransa muna so mu yi amfani da wannan daman din saboda mu zo mu kai kokon mu na wurin ganin cewa an tallafa wa mata kuma mun zo karkashin kungiya daya dan akwai i could remember akwai ta kungiya ta ita ma women in farming kukar da matan ta tsaya ta yi a wani program inda muka je shine kwata-kwata an ki masa warin taudun a matsayinta na mace a basu tallafi a kungiyarsu na mata mm. so shine muke roko in Allah ya taimaka mana ko muna mika kokumbaran mu da cewa a bamu dama mu shiga a ga mu ma iya gudun ruwanmu da kuma irin tallafi da kuma taimakon da zamu iya wa ƙasa tunda suke aka ce wai ba mace babu ma kasar baki daya. Alhaji Mamman Nur baran ji bayananka na karshe saboda lokaci ya kawo jiki. eh bayani na na ƙarshe mu da taimako muke so a jan Allah a wajen gwamnati da taimaka ma makiyaya makiyaya idan suka samu ba za ki taba ji wani fada ko kuma sata ko wani abu kowa hankalinsa a kunci mu muna roƙon allah da gwamnati ta taimaka mana har yanzu a cikin matsalar nan amma saniya dubu goma take shigowa saboda haka mu iyakacin magana da za mu faɗa allah ubangiji shi wannan shugaban ƙasar namu mm. bola ahmad tinubu allah ya bashi ikon roƙo da mataimakinsa kashim shatima su dubi wannan makiyaye da idon rahama taimaka mana mu ma mu ba mu goyon bayan mu to shugaban matasa barin jin taka bayanan na ƙarshe to ah, kira biyu zan yi to muna kira da gwamnati ta shirya ta duk wani abin da shafi harkar noma ta shirya tallafi da koma mai da shafi harkar noma duk duniya da kika duba da suka ci gaba harkar noma ba gwamnati ke tafiyar da harkar noma ba public private partnership ake ppp ake saboda duk inda aka ce gwamnati na ciki dumu-dumu a cikin duk wata harka babu komai sai ba ne za a dinga da cin kuɗin jama'a to yanzu akwai matakin da kuka dauka ko a matsayin ku na matasa na tabbatar da haka masu zuba hannun jarin su shigo su gasu nan ko ta ina yanzu mu dauka ki je ki duba research institute da muke da shi Najeriya kashi 70 duk a kulle suke dabbobi na nan su vom su zariya gasu nan to yanzu mu dauka ke bai zuba hannun jari ce ki kina yi ne don ki samu kuɗi kuma ana bukatar sabbin research a ko da wani lokaci kin ga ai ba za ki yarda cewa harkan ki na kasuwa ya bace ba kuna iya partnership da gwamnati ginin ta ne kike tafiyar da komai kuma tana ƙara limitin wani tax wa gwamnati kuma ana ci gaba da al'amura amma kullum kika je ka duba budget ana mace da kuɗi a wurin kuma babu wani impact ina amfani shi bai da amfani jama'a mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halin sa. a madadin shugaban kungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi alhaji ilyasu bulama da mataimakinsa mamman nur da hajiya amina kabir mala shugabar kungiyar mata manoma ta najeriya sai kuma matashinmu shugaban kungiyar matasa manoma a najeriya abubakar bame musa idan allah ya bamu dama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 To sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau. Ya ce tabbas duk abin da ya taba hanci idanu ruwa suke yi. Saboda haka muna adawa da duk wani abu da zai taba lafiya da zaman lafiyar al'ummar mutanen Nijar. sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga fati jamila matan ado salati goma ga da jau da aishan usaini Dangote karasuwa da maryam baba gana alhaji nuciya wacakal suka ce wa'adin da kungiyar ecos ta ba shugabannin mulkin soja a niger na mayar da kasar kan tafarkin demokaradiyya ya cika amma muna addu'ar allah ya sa zancen ya zama almara saƙonmu na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne da ya fito daga mamman bande da alhaji sarkin yaƙin nima da hamda kalala buwadifa da ahmadu mamman bande suka fara da sallama suka ce matakin da najeriya ta dauka kan nijar na katse wutar lantarki sakamakon kifar da gwamnatin farar hula bai dace ba domin hakan ya fara yin mummunan tasiri a fannin tattalin arziki da kiwon lafiya da fatan za a daidaita lamarin cikin sauki To da a da Sarfilu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin labaran duniya. madalla wani babban jami'in diplomasiya Amurka ya ziyarci kasar Nijar domin ci sasawa sabuwar gwamnatin sojin kasar na sama da zababban shugaban kasar bisa karagar mulki. karamar minista harkokin cikin gida mai kula da sha'anin siyasa victoria nolan ta faɗa ta kafa sadarwar twitter cewa ta je birnin yamai ne domin bayyana tsananin damuwa game da cikas ga tsarin demokuraɗiyya da juyin mulkin ya haifar da kuma buƙatar mai da ƙasar bisa tsarin doka. Masu aikin ceto a garin Pakrov da ke gabashin Ukraine na ci gaba da tona burakuzan gini na gine-gine da dama da tagwayen harin da Rasha ta kai a jiya Litinin ya lalata, inda akalla mutane bakwai suka rasa rayukansu. china ta nemi philippines da ta cire sansanin sojin ruwanta daga bangaren da ake takaddama a kan shi a yankin kudancin kogin china bukatar da china ta sanar a yau talata ta zo ne bayan kwanaki uku da wani jirgin ruwa na gadin tekun da ya harbi wani babban harsashin ruwa a kan sansanin sojin ruwan philippines da ke tafiya kan ruwa zuwa wurin da ake ce ma thomas shell domin kai wasu kayayyaki manila ta ce abin da masu tsaron ruwan na china suka aikata ya hana ɗaya daga cikin ƙananan jiragen ruwanta na philippines ɗaukar kaya na bukatun yau da kullun ga dakarunta da ke gadin jirginta a ɓangaren ruwan na thomas shaw laifuffukan yaƙi da sojojin myanmar suka aikata da ya hada da jefa bom akan farar hula ya kasance wani mummunan lamarin da ke ci gaba da faruwa kamar yadda wani rahoto na wani ayarin masu bincike na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a yau talata rahoton na tsarin bincike mai zaman kan shi na myanmar wanda ya duba laifuffukan da sojojin suka aikata tsakanin watan yuli na shekara ta 2022 da yunin shekara ta 2023 ya ce akwai kwakwaran hujjar da ta nuna cewa sojojin na myanmar wato da 'yan koransu masu ɗauke da makamai sun aikata laifuffukan yaƙi irin na rashin imani. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hawa sharif da ta karanto labarai da kuma julie ladis gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu sidrik ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.